alaikum. Na gane Bashir ne kawai na kike bani labari. Wanda kuke bani labari a kai. Kuma yayi na fuskanci cewa kina matuƙar son shi. To yanzu abin da za a yi, yaya gaskiya ni na janye. ciwon a kanka a'a sauki da ce ki na san ina son ki kuma ke yake ta yi idan ma ya gaya masa da zai amince ba saboda ka da aji a biyu babu ni ban aure ki ke ba ki aure ki ba Allah za ku zama lafiya a'a ki daina faɗin haka kada ki san haka na tabbata bashir in wata halin da kike ciki biya amince don Allah don annabi ki bayyana magana. Allah kan ya sani ni ba mu da sani Allah in an mu da bashir shi ne alkhairi Allah ka nuna mana in kuma aurensu da Khadija shi ne alheri Allah ka tabbatar mana da shi in kuma ba shi bane mafi alheri Allah ka zaɓa mana mafi alheri.